ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضيق عنها إلا هالك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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها وصية الله في الأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فإن تقوى الله حبل الله المتين من استمسك به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها عباد الله حديثنا اليوم هو حول فضل صيام رمضان ينبغي لكل منا أن يعرف فضل صيام رمضان لكي يستعد به ويعلم ما به أو يعرف ما له وما عليه في هذا الشهر المبارك الذي نحن بصدد دخول فيه ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وخاصة في شهر رمضان ونقول اللهم بلغنا رمضان ويسر لنا العبادة فيها بارك الله لي ولكم فيه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الذكر والآيات الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم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 watabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin bayan godiya da yabo ya tabbata ga Allah mai kowa mai komi muna gode mai muna neman taimakon sa. muna salati ga ma'aikin Allah annabi Muhammad muna hukun Allah ra da aminci ya tabbata ga wannan zababban manzo da Allah madaukacin sarki ya zaba muna baci daya bayan haka bayan Allah ina yi makaina da kawunan ku wasici cewa mu ji tsoron Allah tsoron Allah shi ne wasicin da Allah ya mai yan farko ne kuma wasicin da Allah ya mai yan karshe ci daya bayan haka bayan Allah kamar yadda wancan mako muka yi magana kaifa nastaqbil ramadan kaka za mu fuskanci ramadan to yau karatunmu shi ne waɗansu falala na ramadan za mu yi magana kan falalan ramadan saboda mu shirya mu bautata ma Allah akan ilimi ba kawai kamar yadda yawancinmu muka doki addini kamar gado ne ka iske iyayenka suna kai kai ma kana kai to ba shi ba ne shi addini ibada ne ka tabbatar cewa ga azumi zuwa azumi wajibi ne Allah ya tilasta ma al'umman annabi Muhammad kamar yadda ya tilasta ma waɗanda suka shuɗe gabaninmu to amma bayan Allah yau karatunmu shine falalan ramadan falalan azumi ka sani cewa Allah madaukacin sarki yana daraja halittunsa bisa kan juna kamar yadda cikin sati Allah ya daraja ranar juma'a haka cikin watanni Allah ya daraja watan azumi ba kamansa saboda mesa saboda ganin daman Allah kaka tambaya mesa a'a haka Allah ya ga dama ya aikata yana hukuncin kuma abin da ya ga dama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ramadana ya kusa yana ba sahabansa bushara yana ce musu ja ja'akum shahar ramadan shaharullahil mubarak watan ramadan ya zo muku wata mai albarka wata mai daraja saboda shi bayan Allah ya yani a cikin wani kauli wanda malumma suka da'afa shi da ake cewa da kun san alherin da ke cikin ramadan da za mu yi guri rayuwarmu duka ya zama cikin watan ramadan filan ma'anansa haka ne saboda wata ne wanda bai da kamanni wata ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kokari yana kai matuka a cikin bautan allah bayan allah cikin falalan wanga watan ramadan na farko wata ne da ake bude kofofin aljanna a kulle kofofin wuta in ji annabi muhammad ya ce she wani mai cira ya yi cira yana cewa ya ba bagi alkhairi akbin wa ya ba bagi sharri aksir ana bude kofofin aljanna a kulle kofofin wuta sa'annan Allah ya bari wani mai cira ya yi cira me yake cewa yana cewa ya kai mai alheri ya kai da ka saba yin alheri to ka fuskanta watan ka ke ga ya kai ya kai mai sharri kai ma ka takaita ba watan sabon Allah ke gaba kenan kagan ashe wata ne muka fahimci addinin watan alheri ne watan nagarta ne yawan sadaka yawan azumi waɗanda suka yi azumi ka ba su abin buɗe baci yawan sadaka to ba wata ba kuma ne na sabon Allah shi yasa ke ce ma masu sabon Allah su takaita sabon Allah saboda mesa saboda ba watan sabon Allah ba ne. bayan Allah daga cikin falalan wanga wata bayan Allah akwai daren da ake cira lailatul qadr wanda cikin daren da Allah ya halitta duka ba kaman wannan dare ya fi kowane dare falala ya fi kowane dare daraja shine lailatul qadr dare da ake budget dare da duk abin da zai abu cikin shekara ana dokansa daga lauhil mahfuz zuwa sama da duniya a aji ana cire wannan dare lailatul qadr to cikin ramadana ake samun wannan dare lailatul qadr duk wanda ya samu wannan dare ya bautata ma Allah Allah zai baka ladan ibadan kaman kayi wata kayi bautan wata dubu da ba lailatul qadr ciki sai yasa Allah madaukacin sarki yace lailatul qadr khayrun min alf shahr annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace iltamisuha fi ashra awakhir ku neme a cikin kwana goma na karshe cikin kwana goma na karshe na ramadan cikin yani cikin ramadan ake samun wannan dare da ake cira lailatul qadr bayan allah a cikin falalan wanga ramadan in watan ramadan ya tsaya farkon dare Allah zai bari a inta waɗansu da 'yan wuta ne an rubuta cewa 'yan wuta ne Allah ya ce a fidda su aje da su aljanna gobe kuma a ce a aje da waɗansu aljanna haka za a ta cire adadin mutane ana zuwa da su aljanna in ji annabi muhammad ya ce iya kai karshen daren ramadana shi Allah ya ce ku lissafa adadin waɗanda kuka fidda ku lissafa irin wannan adadi kuma ku cire su ku da su cikin aljanna ramadana kawai ya samu wannan ramadana kawai ya samu wannan falala shi ya sa bayan Allah wanda Allah ya nuna mai ramadan Allah ya maka baiwa mai girma shi ya sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya hallaka wanda ramadana ya shiga har aka gama ramadana ba ya fe mai ba to ka tabi ka hallaka Allah ka ciyaye mu bayan Allah yana daga cikin falalansa shi ramadan azumin ramadan ana kankare zunubanka ne Nji ji annabi muhammad ya ce a ramadani ila ramadan ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma ramadanu zuwa ramadan kaga lasu azumin ramadan she kaga azumin ga kuma to zunuban da kai tsakanin su duka saboda azumi za a yafe maka zunubanka amma banda in ka nisance ka bai kowane lokaci ka ji hadisi aka ce in kai kaza an yafe maka zunubi in kai kaza an yafe maka zunubi to muna da wadansu zunubai ba a yafe mutunce da tuba shine manyan zunubai alkaba'ir kaman zina kaman yanka lutu kaman caca annamimanci sata waɗanga manyan zunubai ne ko ka je hajji ba a yafi maka dai ka tuba da waɗannan ba zunubai ko ka azaka ba kanka ba a yafi maka shi ka tuba ka bar waɗannan zunubai amma muna da waɗansu zunubai ƙanana da mutum bai sani ba to ana yayi ma mutum zunubi bayan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana Ramadan zuwa ramadan ana kankare zunubin mutum ne bayan Allah annabi ya ce umura cikin ramadan kaman kayi hajji ne umura a cikin ramadan kaman kana da irin ladan hajji ka san hajji kuma Allah ya amsa maka baka da sakamako shai dai aljanna ji annabi Muhammad kenan wannan nuna muna falalan ramadan bayan Allah babban falalansa cikin watan ramadana aka sauka muna ƙur'anin ga da ke gabanmu watan ramadan aka saukar da ƙur'ani daga sama lauhin mafus aka zo da shi sama na duniya ƙur'anin da ya zama shi shine mu, constitution musulmi wanda ba abin da ya kai Kur'ani. musulmi na daraja Kur'ani saboda ya san maganan Allah ne gare shi ya fara gare shi zai koma ba abin da ya kama da shi shine shiriya in ka bi zai ja ka ne har cikin aljanna to bayan Allah a cikin watan ramadana aka saukar da wanga qur'ani qur'ani mai jirma. Allah ya ce shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyanatin min alhuda wal furqan Allah ya ce cikin watan ramadan haka saukar mu da qur'ani saboda shi ya kamata ya kamata mu sa shi watan ramadan wata ne mai albarka wata ne mai daraja bayan Allah watan Ramadan yana da falala a cikin falalansa yana da cikin falalansa sallan tarawih da aka shar'anta annabi Muhammad ya ce Allah ya wajabta muku azumin Ramadan ni ma na shar'anta muku sallan tarawih sallan tarawih sunna ne na annabi Muhammad kwaikwayo da annabi ne ya kamata kai ma ka yi muna da almajirai saboda karancin ilimi da dimuwa shi ka same shi ce shi bai zuwa sallah cikin jama'a saboda annabi bai yi ba shi zai zauna jida ya yi na farko tukunna kafin in baka jawabi shi in tambaye ka da ramadana bai zo ba na filan darin kana yi in ka ce a'a she mu ce to wallahi ba za ka iya ka yi shi gida ba tun tunda baka saba ba muna fahimta saboda zuwa cikin jama'a banda cewa sunna ne yana a mutum yana baka karfi yana baka karfi kana takama kai mai kudi ne shi kaga wanda ya ka kudi gashi cikin sahu kana takama ka suha ne shi kaga ga su malam Umar sun suha kuma suna sai cikin tsahu kana takama malami kake shi kaga wanda ya ka haddace Qur'ani kana takama karfi kake takama da shi shi kaga wani kato yana cikin safu yana kuka kana takama da cawo ne shi kaga wanda ya ka cawo kaga wan yana taimaka maka ko bai taimaka maka komi kake da shi shi ga wanda ya fi ka ka gani farko ke na biyu masu cewa annabi bai yi tarawihi ba shi mu ce su je makaranta har yanzu annabi muhammad ji da kyau saboda ana rudan hankalin almajirai cikin ramadana annabi ya fito masallaci ya yi sallah tare da waɗansu ba su wuce mutane biyar ba cikin ramadana aka yi tarawihi tare da su dare na farko kenan ana nan waɗannan mutane shejiya suka je suka ba da labari kasan sahabai sun suna daraja annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da suka ga annabi ya yi to suna kokarin yinsa waɗanda suka samu labari cewa jiya annabi ya yi nafila da waɗansu mutane kaɗan sai suka ce to yau mu ma mun zo mu yi sallah tare da annabi sai aka dan aka yi yawa kaɗan sai sallah tare da su an samu kwana nawa biyu she kuma labari ya wasu kwana na uku she labari ya wasu kuma she aka dan cika kuma she zo yi sallah tare da su kwana nawa kenan kwana na hudu labari ya wasu aka cika masallaci har waje annabi na nan yana kallon su yana daki yana jin labarin su ya kwanta bai hito ba ya hito bai hitowa ya hito bai hitowa kuma ba ku isa ku je ku ce ya hito ba saboda ba wajibi ba ne na ta muna fahimta da fahimla ne lokaci ya kai da bilal shi ya ce ma annabi lokaci ya kai to ba fahimla ba ne shi suna jiran umarnin annabi muhammad kun fahimci karatun ku saboda farillan lokaci ya kai in ba ga annabi ba bilali shi ya je gidan annabi ya ce annabi lokaci ya kai kai bacci ne annabi ya ce ban yi bacci ba mu idanuwan na bacci amma zukatan mu ba su bacci eh, annabi ya ce mu annabawa zukatan mu ba su bacci shi yasa mu shaitani bai wasa da mu kamar yadda ni da kai za mu yi mafalki ka je amurka ko ka samu dollars kaga mutum ya kama laferu ya matse cikin mafalki wai ya samu dole su da safe ya tashi kuma ba komi to annabawa su ba su wannan mafalki na san muna fahimta eh wani abinci ne wai abin da ke hankalin mahaukaci in haukan shi ya tashi shi zai faɗi kun fahimta ya kwana na hudun bai hito ba da aka gaji a ba zai hito ba ba zai hito ba to kowa ya watsi aka watsi sallan asuba bayan an gama sallah she ya ce masahabai jiyan nan da kuka zo ba bacci na yi ba ku kun ba wai ban san da zaman ku ba ne na sai kun san abin da ya sa bai hito ba suka ce ba sani ba ya ce ina tsoron kan in dawwama kai allah ya wajabta muna kuma ku ba za ku iya ba annabi ya yi ko bai yi ba ya yi ko bai yi ba je duk wanda ya ce maka shi bai zuwa masallaci ya karanta mai hadisin ga ce mai je ne kaga ashe in ba don tsoron annabi kai yana tsoron ka a wajabta ma al'umma kuma babu iyawa ko mun iya ka duba 29 da sun ma ya muka kai ba ma wajabta muna ba kenan ranar farko kaga sahu ya cika masallaci ya cika ana nan kafin a kai 15 da shega sahu ukun duka ya wuce ina suke suna jindin tv yana duban wani programin shi to da wajibi ne kaga da azaba kenan ko ba haka ba shi yasa annabi ya ce na tsorace a wajabta muku da shi yasa ban fito ba na farko kenan wai ya isa hujja ko bai isa hujja ba hujja na biyu zamanin annabi muhammad an yi sallah sau dai sau biyu ne to yanzu kowa na zuwa masallaci sallah ne ka yi sallah goma sha daya ka wuce wai ya zo ya yi sallah goma sha daya ya wuce wai ya yi sallah goma sha daya ana nan wannan sallah nan wannan sallah haka ake ta sallah ha khilafan saidina umar da umar ya zo shi zo iske ga wannan sallah nan ga wannan sallah nan ga wannan ya kai da dai in hada ku kan limami daya kai ubayu bin ka'ab ba su sallah kawai shi shiga gaban su ya ba su sallah haka yau haka yi gobe jibi umar ya fito ya ce madalla da caccawan bid'an ga kuna fahimta magana umar ya yi ko bai yi ba ya yi annabi kuma ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ur rashidin ko ba ka ce ba al mahdiyyin addu alaiha bin nawajis saboda shi abinda waɗanga sahabai suka yi addini ne sau shi kan wani ya ce maka ha ni zai sallah jida ni ban zuwa cikin jama'a kariya yake bai zuwa kuma bai sallah Tunda kafin ramadana baya yi ka sani kuma annabi muhammad ya ce duk wanda ya sayuwan ramadana imanin saban kana mai imani kana kaunan ladan wurin allah za a yaye maka da dukkan ka duka baci daya saboda shi yana da cikin falalan ramadana shi ne mai shi ne sallan tarawi kahin ne mu wuce wurin bayan allah ba dole ba ne ka zo ibn abbas ka yi sallan tarawihi amma nasiha na unguwanku zabe limami wanda ya iya karatu ruku'i na da kyau sujada na da kyau ka bi shi wallahi in ka je ka bi irin limaman da ake kiransu express ko concord ko america ford cikin Ramadan cikin ramadana ake samun waɗanda masallatai yawo akwai masallacin da sunan shi america fort akwai masallacin da ake ciran shi concord kasan me yasa wai saboda gudu ka zo wani masallaci ana tarawi ka ce wasan yara ake ka ce wasan yara ake wannan allawa kuma wannan sami allawa liman wannan allawa kuma allawa kuma hana nan assalamu alaikaji wani ya ce wahidun za a je na biyu kenan wa ya saka alhamdulillah kun ga da wa'azi yawa waɗannan duka na karewa ko bai nan karewa yau ko wurin waɗanda ma ba su fahimci sunan ba ma ka je ramadan na zuwa mu samu wani allah ma ya zo ya ba mu sallah ba ya gaya maka gaskiya dai ne wallahi a shama da muka fara tarawih nan muka fara tarawi wani limamin yan bida'a da ya zo kawai ya fara kuka ne da ya rika mike shi da ya kuka tukunna haka ce mai bai ce ah, wani sabon sallah kuma ya zo da yan bi wai ahlu sunna suka kawo ba mu taba gani ba amma yanzu suna yi gaskiya haka yake farkon shi matsala ne nan ba su haka ce duk wanda ya sallah 12:30 wai na ka kai yanzu ko masallacin yan bida ana sallar me ana sallah 12:30 gaskiya kenan sauwai shi an taba ka wai wannan ya dame ka kai ya dame ka a ta tafiya dai an gane gaskiya a ta tafiya ba fada bane ai saboda ya ce naka ba gaskiya ne ya eh to kai naka gaskiya ne je ka yi amma mu ta tafiya mu gani shekan jana na zo na iska wani yaro yana karanta Qur'ani cikin halkan ga na tambaya don wane ne babansa ya fi son ya ga mutuwa da ya gamu amma kuma mu ke kantar da yawon shi gaskiyan kenan kuma yawon ya zama don suna ba ka so ko kana so ko ba zai zama suna ba ya zama suna kai so mu muka yi ne shi ya san yi bar ma malumman su shaidai waka ko dai shede waka da madaha yanzu ga na kallon bidiyon wani in ya ja baitin shehu ya doko ya kare ya doko nan ya kare zai karanta aya sau uku ya yi kuskure cikin aya abin da ya zama wajibi mai iya bau ya je yana karatu wakan wani Allah kare mu saboda shi abin da nake son mu fahimta shine iko kai masallacin ku kai ma kai jihadi wallahi irin sallar lasiyar nan babu son shi a ya kamata samu limami da ya karatu eh da she ka gan a kawo wani limami in aka kai 15 wa an nade karatun ne da nafila ya ga wala dalina amina ne Allahu akbar an wuce kenan sai limami lafiya ce fakrahu mata sami na alquran Allah ya ce a karanta da ya sawaka saboda shi ne ya sawaka Allah ka kare mu ba mu son gaskiya kuma abin ban mamaci in ya kare nafilan ba haba za shi ba ba za shi turaku ba ne ba zai itiraful ba ne yanzu zai samu wani kujeransa waje ya fidda jallabiyansa ya samu wani dan tawul ya daure ya zo ya zauna da babban tumbi yana shan iska Allah ya kare mu ana son nafilan dare wallahi in ba don da ba ku iyawa ba mun sani ba iya wallahi da ya kamata cikin ramadana mu sauke ƙwar'ani sau uku ko hudu amma an guda ba kafin ka yi sallama <laughs> yan agaji ma sun gudu ba tsofofin ba shi yasa an baka hanya ya kai dattijo nafila ba farilla ba in ka zo nema kujeran ka zauna annabi muhammad cikin nafilan dare da ya manyanta annabi yana zama ne kun san ya taba karanta cikin raka daya bakara da ali imrana da nisa ko kun sani ba ku sani ba ko amsa min kun sani ko ba ku sani ba to yanzu su aya kai me ya karanta a tsaye annabi zama yake ya karanta ya karanta ya karanta ya karanta yana zaune ya kar she sauran aya 60 sauran aya 60 nan ya tashi ya karanta 60 nan sa'annan ya yi hukuri sawar shi baba in ka sufa zamaninmu ne ba zamaninku ba ne ko dai eh mu ma mun kai wani lokaci wanda tsawon rai mu ma dole shi mun zauna eh ko me ya zo gare shi ya zo gare mu ko ba haka ba to ku bar mu mu ma mu yi sallah mu tsaya baba ne ba ku je a zauna ba wanda zai ce sallan ka bai yi ba kada tsaye ka zauna juwa kama ka zauna bar samawuka su ja Allah ya nuna muna la'allar shekara mai zuwa ba mu gani ko ba haka ba ya wani malam kabiyan shi ne an ce 1220 to kabiyan shi ne 1220 kai hey mu yi sallah kuma yanzu ya zo ka zo ka iska ayi nafila ana zikiri ana tasba ana haila shi da shigowansa a salatu alwakutu alwakutu ina limami ce bai zo kai ku ba musalla ba shi kaɗai ne limami ba sai ce kai baba kai ma ba musalla mana ita ba aiki na ban to ishu masu cewa yi sallah sallah na ku tura su wata ranar saboda Allah kai mana masu yi suka zo kawai mu yi sallah ku tura shi ya zo ya ce wani a yi sallah ce a ba mu ba mu sallah gobe bai kara cewa a yi sallah kuma Allah ka kare nafilan ramadan nafila ne fursatun lati takara chance ne fa kakka yi wasa ya wuce ka wai wani kai okada dama ne wai kai kana aiki ne wai kai security man ne mana ya hankali la'alla gadan ya ce wa tafa faqidun la'alla nasi ya zo baka nan samu limami da ya karatu ruku'insa na da kyau sujadan shi na da kyau ya iya sallah bishi kawai ya kare wani ka yi sallah ka yi sauri ka zo bai duka bai taso ba bayan allah yana daga cikin falalan ramadan watan ramadana watan kur'ani watan kur'ani bawon Allah ko an ma zuwa nasi ka iya kana cikin ofisinka wani dan aiki ya ya dan dile to bude samu juzu amman ka babba ka ji kan teburinka yana bani mamaci kana da ofis amma baka da Qur'ani cikin ofisinka a kuskure ne kuskure ne aka ba samu Qur'ani ko george biden ya zo ya san musulmi ke ga kana ana nan aka samu wani aiki ya saya shi ka doki karanta alamtar kaifa zuwa kasa ka kare kafin aiki ya zo watan ramadana watan ƙwa'ani ne a karanta ƙwa'ani halmajirai su karanta amma ammomi su karanta ka iya wanda ka iya karanta annabi muhammad in ramadana ya kai mala'ika jibril na zuwa yana karantar da annabi muhammad qur'ani. annabi shi zama almajiri yana zaune gaban malaminsa mala'ika jibril kasan ya samu malam ko bai samu malami ba wane mutu wanda malaminsa ne mala'ika jibril ka samu malami ko baka samu malami ba haba annabi na zaune malaika jibril ya karanta ya karanta ya karanta ya karanta maluma suka ce yudarisuhul qur'anin nan mudarasa kamar tsakanin mutane biyu ne malaika jibril ya karanta she malaika jibril ya ce ma annabi karanta wurin muji ya karanta ce fassara ya fassara mudarasa kenan wai ya fadi wai ya fadi wai ya fadi wai ya fadi kafin ramadan ya kare sun sauke qur'ani malaika jibril da annabi sun sauke qur'ani shekaran da annabi zai bar duniya da ramadana ya kai malaika jibril shekara sau da ake sauke shi ya sauke sau biyu shi annabi ya cira fatima yarsa shi yake fatima shekaran ga sau biyu malaika jibril ya sauke qur'ani wurina ko ya sauke mini qur'ani amma ina gani ajali na ya kai la'arahu illa annahu qaruba ajali ina ga dai ajali na ya kai ni kuma haka akai yi bai gan ramadani mai zuwa ba bayan Allah magana na na karshe wani na nan ramadana shi ka ga yayi wani wajibi ya bar wani wajibi shi ya azumi sallah shi ta wuce shi bai damu ba azumi na zaman kansa haka kuma sallan wajibi yana zaman kansa wannan nan shi tun da ya azumi shi bai damu da sallan jama'a ba wallahi kana da karfi kana da lafiya baka da uzuri shi ana cire sallah shi kana cikin shafin iliyanga ko ko a'a kana baya shi ka ce bari yi sallah cikin shafuna wallahi baka da sallah wallahi baka da sallah duk malamin da kake so je ka tambaye shi baka da sallah abdullahi ibn abbas ya ce ina da makwabci ina da makwabci baya zuwa sallan jama'a da ya mutu aka zo aka malam malam haji a mai sallah ya ce wallahi ni ban zuwa in ma musulmi ne to munafiki ne saboda mu zamanin annabi ba wanda bai zuwa masallaci shi munafiki wani sallah shago wani ma cikin domeston su suke sallah wani inda ake wani wani base wannan na ma wurin base ba dai speaker na kai ba to su wurin za su rika wuri shi an kada tu salashe su shi fi na tabarmi wai Allah za yi ma wayo Allah za yi ma wayo amma kuma mbuwa da za a buga stadium za a je sauran one week ya sayi tikit jiya kenan ba yau ba yanzu dai kowa na da stadium gidan shi tun da ya ga wanga phone yanzu ba zuwa stadium da sauran one week ya sayi tikit za a buga ball 4 o'clock tun asuba ya yi sallah za shi saboda Allah haka ne ko ba haka ba amma sallah ba ka zuwa ba ruwanka da limami ba ruwanka yanzu haka ana karka matusa lungunan gado kai gani duka ana shimfiɗa ana sallah ba mu je sallah wuri haramu ba ne in masallaci ya cika to kai kana unguwa ba ka zo masallaci ba shi da lokacin ya cika shi kan mai da shagon ka ka shimfiɗa ma kana son ka yi sallah wallahi allah ba a yi mai wayo allah ba a bautan allah da wayo tau'an aukarha ka so ba ka so ba shi ya halice ka in ka je lahira ya ce bai sun sallan ka ka je da shi court akwai sarkin da za ka gaya ma akwai police station wurin tun da dai ba inda za ka kai karan shi to yi abin da yake so kawai amma ba kai wanda yake so ba wallahi ka je kai hasara A zai gama wani rashin imani ne ba suha ba ne ba ciwo ba ne ba komi ba ne yanzu aka bi shi da gudu zai yi gudu har mutuwi bai saya ba amma ya zo masallaci shi shaitani ya hana shi ce ma shaitani kana karya kakka yadda shaitani ya samu rabo kanka Allah ka fahimtar da mu falalan ramadana na da yawa sai mu ce Allah ka nuna muna ramadan Allah ka gwada muna ramadan ka ba mu ikon bauta a cikin ramadan sauran bayanai game da abin da ke bata azumi da abin da ke jara azumi in Allah yadda da sauran rai za mu ji shi insha Allah Allah ka kai bi ibadunmu kurakon Allah ka yafe muna bayan Allah kamar yadda muka sanar da ku ana sama ana aiki kofan kuma na bude kowa zai iya hau sama ya ga aikin da ake yi mun gaya muku mun bude wani mobile money wanga mobile money duk wanda ke cikin group ibn abbas ko kai ta waje zaka ga mobile money kowane karshen wata muna son kowa ya samu abin da ya ba ana cikin kokari yanzu hakan ga watan ga muka ce watan can da ya wuce mun samu 2000 wannan 2000 muka doki muna aiki da shi wani bawan Allah ya ba mu siminti 50 bucks wani ya ba mu kuma 10 bucks wani ya ba mu 1000 wani kuma ya bamu gashi don wani ya bamu kasa gashi waɗansu wai chicago youth su ma sun bamu 2000 wai me wai a sa cikin aikin allah allah ka saka musu dalihi bayan allah ku duba last week muka ce muku kaman muna son saman ga za mu yi aiki kowa ya duba duk wanda ya gani ya san wancan mako da na yau ba daya ba haka ne ko ba haka ba an yi aiki Allah ya saka mutane alheri mutane sun ba da kudin Allah ya saka musu da alheri Allah ya sa ya zan musu sakamakon aljanna Allah ya sa ya zan musu sakamako a cikin aljanna Allah muke roƙon Allah ka karbi ibadunmu ba ci da Allah muna roƙon ya karbi ibadunmu ba ci da muna kara nanatawa game da mobile morning ibn Abbas kabadiya waqful lillah tsakaninka da Allah in baka bayar ba ma wani ya bayar amma ka bari a yi da kai ka bari a yi da kai saboda in ka yi da kai kai ma za ka samu lada amma aikin Allah malam Muhammadu ya so ya bari na'ibi ya bari mai cire sallah ya bari Allah ya ce oho oho ba ruwan Allah fa ma hiya a'malukum uhsiha lakum ayyukan ku zan tattara muku ibadanka sadakanka zai koma gare ka ne saboda shi bayan Allah muna cera da babban murya a yi kokari kowa wani 5 sama kanka sama matanka sama yaranka ka ce sadakatun jariya ne wakfi ne Allah wakfi ne kana neman ladan Allah zai baka watan ya mutu sha tattara kudin shi a yi aikin Allah da shi Allah ka karba mu na na'am alaikum salam ban ji to na Allah ka karba muna Bayan sa yau holiday ne ya kamata mu yi muhadara nan amma muhadaran yana zangon laka ba tsakanin magabi da ishayi malam bashir zai zo ya yi muhadara wurin nan muna gayyatan kowa a yi kokari a hito Allah ya kai mu gobe muna da babban wa'azi daga kasuwa za mu ajiye mota nan insha Allah muna dab da sallan magrib za mu tashi nan duk wanda ke da iko zai je yayi kokari ya je wanda bai iya jiwa ka fidda kudi ka bayar ka ce a biya ma mutane goma a biya ma mutane uku man jahaza jaishan faqad ghaza wanda tadda jama'a aka je aka yaki kai ma ka yaki banda shi kuma akwai wadansu doktoti nan ga yanzu haka suna wuri wai suna duban jikin mutum ne saboda shi duk wanda ke da wani matsala ka yi kokari in ka aka ka masalla ka je wurin nan lahiya uwar jiki ba mai hushi da ke muna ko Allah Allah ka bi ibadunmu ko kuma Allah ka yafe muna waɗanda ke bayan addu'a Allah ka biya musu bukatunsu wani bawan Allah ya ce yana cikin wani mawuyacin hali Allah madaukacin sarki ya yaye mai damu wani har daga tuwe ya cira ce malam munan na cikin wani matsala to Allah ka yaye mai matsala wani ma ya shigo nan ya ce shi ma ga matsalarsa Allah ka san matsalolinmu ka san damuwanmu ba mai yaye damuwan shekai Allah ka yaye muna damuwa Allah ka yaye muna damuwa masu taimako taimakon musulunci ga bisharar da za mu gaya muku in allah yadda muna zato za a kama ramadana ranar talata alarba alamis in allah yadda ranar lamisu mun soma me mun soma tafsiri kuma in allah yadda shekaran ga mun samu waɗansu azzarumai da suka biya kudi suka ce su za su bari a sa tafsirin duka cikin ashama tv life in allah yadda allah ka saka ma waɗanda gabayun allah a ma tv suka zo suka ce ga abin da za mu biya na zana sunan nakin mutane ba su suka zo suka ce za su biya duk wanda na kowane na ce ina son ka bani thousand ya ce malam na baya ina son ka bani thousand to malam na baya yanzu haka muna da ten thousand Allah ka saka musu da alheri Allah ka saka ba ku cewa amin ya dame ku ne aha ina amin kamar kasa in ba ku yi ma waɗanga addu'a ba su wa za ku yi ma addu'a kana ɗakinka kana sauraron karatu kana ganin wanga mutum ko lahira bai ganka shiga aljanna wallahi shi ka yi aikin da ya fi nashi shi ka yi aikin da ya fi nashi shi da mai wa'azin duka daya wani lokacin ya jara niyya ma ya fi mai wa'azin lada eh mu muballighin hau amin samin sau da yawa wanda ya ji wa'azi ka je ka gaya ma wani wanda ya jin nan ya fi ka lada saboda in ya fi ka aiki ya fi in malami ya ce a tashi a yi na fila shi ya je yana kwana eh, ka wuce shi ko ba wuce shi ba ka wuce shi mana eh, wai wani malami ne ya wa'azi ya gama wa'azi kafin a duba shi aka kama shi da karuwa ce la malam ba ka ce haramu ba ne ya ce tun halali ne dai an kama ni eh, can halali ne da ba kama ni bayi. yi <laughs> Allah ka kare mu Allah ka ciyaye mu Allah ka yawaita irin wadanda mutane Allah ka karfafa mu Allah ka cire cikin ibn Abbas billionaires saboda na san kun samu ba ku gudu ko kun gudu wanda ya samu billions ya gudu mun ya addu'a kuma ya kare na amma da abdulkarim wa suwa na cira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 ba nassi kai fahimtar malumma ne annabi muhammad ya ce ranar juma'a na da wani lokaci duk wanda ya dace da lokacin shi allah ya biya maka bukata amma shi bai ce bai fadi lokacin ba shi waɗansu suka ce tsakanin limami ya zauna da ya tashi ne Wadanda suka ce ba lokacin ba ne saboda shi wanda ke yi ba mu ce kai yi shi ma abin da ya kama kenan kabana na minna tuba alaina innaka antat tawwabur rahim wa qumu ila salatikum yarhamkum